أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الخيرات في رمضان شهر الصدقات والإحسان والقرآن فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران والصلاة والسلام على أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد بن عبد الله salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa du'a'ana wa tilawatina li kitabikal aziz amin wa sa'ir ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin amin wa ba'du ayyuha al ikhwatu fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa a watan ramadana watan tara hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar shida ko a watan march watan uku shekara ta 2026 allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallacin juma'a da ke unguwar ta noma karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria domin gabatar da muhimmiyar ibada sallar juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a sati a kasancewar mun ce yau 17 a watan ramadan wannan yake nuna maganin kada a yi kada a fara yanzu wajen jibi kuma sai ka fara neman lalatul kadari goma karshe ake magana da farawa da iyawa to wannan yasa abinda za mu kalla mu tattauna a kansa wato shine in kana da kyau ka ƙara da wanka baka sani ba ko ramadanan karshe kake ban sani ba ko ramadanan karshe nake yi alkairar ramadana kamar yadda mun sha faɗa a baya idan ka ya nuna maka jikinka ya gaya maka haka alkairar ramadana suke amma dai bahaushe ya ce zara ba ta kyala dani kuma laifin daɗi karewa wannan ya sa kullum abin da ake so a ramadana yau tafi jiya gobe tafiya in Allah ya kai mu haka ake so a ramadana ba don komai ba yanzu dai kowa ya sani zahirin mutane kowa ayyuka an ƙara an yi an yi to amma kasancewar lokaci ne in ya wuce sai ka zo kana shauƙinsa ina ma a ramadana ne kai da ramadana rayuwar to kar ka zo kai wannan shauƙin da ta kai takaicin wani abu da ba kai ba gara ka yi shauƙin da ta kai cin ba yadda za ka yi ya wuce don ba iyawarka ba ce amma da abin da za ka yi kai a cikinsa ka yi kasancewarsa na musamman ya sa hadita suka nuna maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babban abun koyin da Allah ya aiko mana ya ce laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana tabbas haƙiƙa mafi kyan abun koyin ku to fi rasulillahi yana cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba kowa yake daukar rayuwarsa ba ta zai masa fotokofin tasa sai liman kana yarjullaha wal yawmal akhir sai wanda yake fatan a haduwa da Allah lafiya a ranar lahira wa zakarallaha kaseera to a matsayinsa na abun koyi ka kalle shi ya yake kafin ramadana kuma idan ramadan ya zo ya yake kafin ramadan ya gaya wa su aliyu dan abi talib da usman bin mazaun da suka zo suna tambayar ibadar da yake a cikin gida suka yi wani alwashi nasu da ya zo sai ce da su ana atika wa aka sha lillah to ni na fi ku jin tsoron Allah sadaka shi annabi sallama shine khairu khalqillahi ajma'ina shine khatimul anbiya'i imamul mursalina shine sayyidul atqiya'i shugaban masu tsoron Allah hadisi yazo ya gaya maka كان رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ajwadun nas manzo Allah shine mafi kyautar mutane a kowane yini a kowane dare a kowane wata shine mafi kyautar mutane amma dan ka gane ana ƙara aiki a ramadana sai hadisin kuma yace maka ne wa ajwadu ma yakunu fi ramadan lokacin da yake ƙara linka kyautarsa idan watan ramadan ya tsaya to kawai abin da nake so fa fiqhun da nake so mu samu kenan ashe a ramadan kara aiki aiki annabi ya fi kowa kuma ramadan ya zo yana karawa kenan yana kara kun kowa idan ka ɗauki maganar da ake magana a kanta kyauta sallallahu alaihi wasallam hadisin ta yi ajiwadin nas ina jin kafin ramadan mun faɗa mun ce aljudu wata kyauta ce mai sufa uku in kana so ka yi irin tasirin da shi ne babban abin koyi musamman kuma a wannan watan na ramadana aljuri suka ce ba ordinary kyauta ba ce a kyauta da abin da ya dace ne kuma lokacin da ya dace kuma ga wanda ya dace in kana irin wannan to irin ta annabi kake musamman a ramadan din nan da ka tashi bayarwa abin da ya dace ka bayar ko abin da baka so wanda ka ba ya dace ko kuma ciko a tudu kake yi amma abin ya dace kuma wanda ka ba ba shi ya dace ka ba ba sannan da ka bada abin da ya dace ga wanda ya dace a lokacin da ya dace ka bashi ko sai da ka ja hankalinsa sai da ka ja ransa to in kana so kyautar ka ta yi mutsabaka ta zo daidai da ta annabin rahama ka dace da shi a sunnar kyautarsa shine yana yi ga da abin da ya dace ga wanda ya dace a lokacin da ya dace to irin wannan kyautar kowane lokaci haka yake shi amma sai aka ce wa ajwadu ma yakunu lokacin da yake ƙara linka hakan fi ramadana idan ramadan ya tsaya kafin ramadan kamar yadda aliyu na mangi ya gaya maka ya ce ya fi kowa bai da ɓoye aiko shi duhu ya yaye zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana hadisin musulmi sha karantawa da ku an je yaƙi an dawo an samo ganima mai yawa dabbobi iya gani wani mutum shi ba musulmi ba ne ya ji labari annabi ya samo ganima ita dabbobi kawai sai yawan ko kafa daga ƙauyensu ya taho madina kuma ita ka'idar ganima a musulmin ma sai wanda ya je yaki to shi ba ma musulmi ba ne kuma da ya zo madinar ba wai alfarma ya nema ba a wajen annabi da ka'idarsa ma ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yau manzan Allah ni abin da nake so ka cika min tsakanin dutsen nan da dutsen nan da dabbobi ya nuna tsakanin dutse ya ce nan yake so a cika masa da dabbobi ka san in yanzu ne yan barin na iya ma ai da ni maganin sa shi ma da ya zama bar in ba sa'a ba in ba in ba a kwace shi da kyar ba to amma idan ana magana annabin rahama yana nan to ai kai in ka ce za ka yi gaban kanka sai ka bata rawarka da tsalle saboda ka dole ka ji ka ga wani hukunci annabin zai masa sallallahu alaihi wasallam kawai yana rufe bakinsa sai annabi ya ce ku je ku koro min dabbobi ku cika min wurin kai saka ce annabi ba fa musulmi bane ko bai ba da shi aka je yakin ba kai kake kawo shari'ar ko shi yake kawowa ha shi in ya umarni sai dai ka biwa in tudi in ta du in kun masa biyayya kun shirya mafahumul mukhalafa kenan in kun saba masa kun halaka kuma an ce uswatun hasana dama a cikin rayuwarsa wa man yati ar-rasula kuma faqad ata Allah duk wanda ya ma manzon biyayya to Allah ya wa biyayya haka manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace su koro dabbobi su cika masa wurin suka koro dabbobi suka cika wurin Allah ya ce masa ga nan shi kuma ya kora ya tafi to amma shi ya zo ne ya gwada annabtar da wannan yake so ya gwada annabtar da gaske ne saboda ya tafi amma kunnansa na baya yana jira ya ce masa kai dakata to tafiya tafiya dai shi ba wanda ya dakatar da shi ai da ya koma ƙauyensu bai iya haƙurin ya shiga cikin garin ba a bayan garin ya ɗaga murya ya ce ya ƙaumi asilamu ya ce ya ku mutane na kawai ku musulunta ya lamince musu me dalilinsa ya ce fa inna muhammadan yi kuɗi a ɗa'amalla ya yace saboda Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana kyauta kyautar wanda baya tsoron talauci sallallahu alaihi wasallam wannan fa ba a Ramadan bane to mai irin wannan kyautar ne kuma aka ce maka aka ce maka ajwadu ma kunu lokacin da yake ƙara linka kyautarsa fi Ramadan idan watan Ramadan ya tsaya hadisi yazo ya ce maka yana kyauta a watan Ramadana karihil mursala kamar iskar da take aiko da ƙanshin ruwa in an yi ruwa a wajen ɗan manomi in iskar ta kaɗo shi gumel tana hana wani ya ji sai dai wanda hancinsa ya hana shi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kyauta a ramadana karihil mursala kamar iskar da take aiko da ƙanshin ruwa to kai yaya yanzu ka ji annabi ya fi kowa ya linka a ramadana to ni da kaifa kefa mun ƙara aiki mun linka aiki in ba haka ba mai ya hana ka gani kowa ya duba ya ga ga dai ramadan nan yanzu an haura rabi an gama tudu gangara kawai za a yi ka ci riba duk abin da ya kamata ka yi duk abin da ya kamata mu yi mun yi a wannan kwanakin da suka gabata muna kuma kokarin ƙari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarawa yake za mu ji hadisi nan gaba ko kuwa to iya sha shidan da ta gabata sai a ce da kai kiran Allah maɗaukacin sarki a suratul hashari ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad ya ku masu imani in kun amsa sunan imani ku ƙara da jin tsoron Allah in kun ji tsoron Allah kowace rai ta yi waiwaye adon tafiya ta ga ma qaddamat ligad me ta gabatar saboda gobe ba gobe asabar ba goban da tafi gobe asabar muhimmanci gobe alkiyama yau malayan fa'u malin wala nuna din nan ranar da dukiya in ka tara tiriliyan taɓa sama ‘ya'ya in kai ka haifi cikin birninku in kai kika haifi cikin garinku to ba za su amfana wa kowa komai ba sai ne illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zuwa Allah da zuciya kubutacciya salimatin anil shirki wadda ta kubuta daga shirka salimatin anil bid'i wadda ta kubuta daga bid'o'i salimatin anil ma'asi wadda ta kubuta daga saban Allah salimatin anin shahawati wadda ta kubuta da sha'awa bin san rai to la yanfa umalun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim to ka duba ka ga wannan ranar da aka ce da dukiya da 'ya'ya ba su da amfani sai aiki na kwarai to me ka gabatar a wannan lokacin da aka maka wasu gata dan ka samu damar yin aikin babban abokin gabar ka shedan aka kama aka daure iza da kala ramadanu sufi da shayaɗinu sai a daure kai ka san yadda ka ga wani yana alkhairi na yadda ka san shi da makolo kai ka san ba da banza ba an ba shi gudunmawar daure shaitani kai ka san yadda kaga kana ai ƙara ayyukan nan abinda da ba ka yi yanzu ka zo kana yi kai ka san an ka maka wata gudunmawa ce ke kin san an ka ɗauki ne to wannan daure maka ɗan kari bace shi yadda ya kamata an buɗe ƙofofin aljanna ana ya bagiyar alkhairi a ƙabil ya mai neman alkhairi fuskanto aljanna ma buɗe take an rufe ƙofofin wuta ana ya bagiyar sharri a ƙasir kai mai sharri ta kaita wutan ma ba a harkata an rufe ta kai ɗan aiki ɗan ƙanƙane a linka maka lada tun daga lokacin da kai sahur mala'iku suna ne maka istighfari suna nema maka yafiya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala azumin da yake bakinka Allah ya ce shi nasa ne shi kaɗai ya san girman ladansa ko mala'ika ba a aike shi rubutawa ba a bayan naka ka ba wani abun buɗe baki shi ma ka ƙaro bonus bayan wanda ka yi duk waltan birnafsin ma ƙaddamat ligat kowace rai ta duba ta ga to ta mai ta gabatar a wannan damar a wannan ta tagomashin da aka yi maka don ka samu damar to damar an baka tun daga ka kana da rayuwa ai mun sha faɗa a baya wani ya yi shiri sama da yadda ka yi game da ramadan ɗin nan wata ta yi shiri sama da yadda kika yi amma gaba ɗaya allah bai kawo su ba ashe su ba su sani ba daga na bara an gama ba za su zo wannan ba to ashe wanda ya tsinci kansa a wannan ne ya kamata ya yi ma Allah godiya to ita ku Allah ya yi wa Allah godiya bayan kafirta da baki to kuma akwai aiki a ƙasa aka ce duk damar da Allah ya baka ka hada abu uku akan ta kawo Allah godiya na farko ka yadda da damar Allah ya baka yayi babu ja kai ka san tunda kana da rayuwa Allah ya baka damar ka sabanin wanda ya mutu Iza mata ibn adam in qada am anhu amaluhu illa min salatin in dan adam ya mutu an yanke aikin sa kawai sai guda uku su wanda ya gabatar ne shine sadaqatun jariya yayi wata sadaka mai gudana ya gina masallaci ya gina makaranta ya kafa wata gidauniya yana taimakon marayu ko ya aje musu wani abin da za su rayu kaga sadaka jariya ce ke aw ya salihin ula ko kuma ya bar wani ɗa na gari wanda ya masa tarbiyya dan yake masa addu'a au ilmin yuntafa ube ko kuma ya karantar da wani ilimi da ake amfani da shi har bayan rayuwarsa to idan dan adam da ya mutu ayyukansa sun yanke kai dai guda uku nan to kaga kai ka san yanzu naka ba su yanke ba tunda Allah ya baka dama kamar yadda wanda kai je jana'izarsa ko ka je ta'aziyarsa bayan ya rasu ko wanda an fara azumin bayan ya rasu shi duk nasu duk nasu wa'annan sun yanke amma dai ni da kai da ke da muke yau namu yana nan damar to mu din ma fa mu sani ko mun nisan jifa kasa zashi mahama dalal lailu labudda min tulu ilfajari wadiya da dare ya kai da tsayi ba makawa fa asali zai keto to haka wa mahama dalal umru labudda min dukhulil qabri da inda rayuwa ta kai da tsayi to ba makawa kuma za a shiga kabari wal tandur nafsun ma qaddamat ligat kowace rai ta duba ta ga me ta gabatar saboda gobe lahirarta duba kwana sha shida da suka gabata yau kana azumi na sha bakwai me ka gabatar a wannan dama da aka baka sai na umar yana cewa hasibu kun kabla an hasabu kuma kanku hisabi tun kafin ranar da za a zo a yi muku wazinu a amalakun kabla an tuzanu ku auna wa kanku ayyukanku da kanku tun kafin ranar da za a auna muku alasan albasari ya ce wanda suka fi samun sauƙin hisabi a lahira su ne wanda suke wa kansu hisabi daga duniya ka duba ka ga me kai me baka yi ba me na watsarwa a watsar me na tuba a tuba me na karawa a kara in ana batun wannan kwanakin na ramadana ka duba ka ga mutumin nan da a fadin shekara shi sun kwabo bai hada ka da shi ba kuma ka san kafin shi ta kowace fuska kuna kuma gaisawa kuma ka san halin da yake ciki da Allah a tambaye ka a tambaye ki alkhairin ramadana ko ya kai masa ya kai mata ko har yanzu a ramadan ma dai jiya yau baka samu azumi bonus ta jikinsa ba shi ba ramadana ma da kyar ake samu ramadana ya zo da ƙarin bukatu kuma ba da su kuma kai kana gani ba abin da kai kuma ga ƙa'ida masa'ibu ƙaumin inda ƙaumin fawa'idu wai musibar da ta samu wasu a wajen wasu fa'ida ce talaucin da wani yake ciki su ai fa'ida ce a wajen mai hali musamman da aka ce in ka bashi a azumin nan in ka ba shi abin buɗe baki kana da azumi bayan naka kuma naka Allah kaɗai ya san girman ladansa haka wanda ka samu a jikinsa to kaga wannan babin da yake sida ka fa'idance ta da kin fa'idance ta da mun fa'idance ta kaga da an yi riba biyu shi ka sanya masa farin ciki wannan wani lada ne na musamman sannan kuma ka samo azumi bayan naka azumin da Allah kaɗai ya san girman ladansa ana yi fa masu yi fa suna yi mutane sun yi alkhairin ƙarawa suke ƙarawa suke amma kamar yadda na faɗa kafin ramadan su wai da suka ga suna yi ɗin nan kansu sukewa ko kai sukewa kansu sukewa saboda za su tafi ina za su je lahira don kai ba za ka ba ka yi don kai ba za ka je bai sa ba ka yi kai a matsayin ɗan kallo ko ɗan labari aiwa na ya yi abin kirki aiwa na ya raba kai ne ka raba a irin naka matsayin a irin taka darajar ne kai tazawwad lillazi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighayri zadin yace tazawwad lillazi la budda minhu kai guzurin abin da ba makawa ya zo fa sai ya zo in ka manta a tuna maka fa innal mauta miqatul ibadi mutuwa ita ce miqatin da bayi ba sa ketarewa deadline red line da aka ja wanda bayi ba sa tsallakewa yace a tara ba an takuna rafiqa Za zaka so ka zama abokin tafiyar mutane amma lahum zadun wa anta bighairi zadi su suna da guzuri kai baka da guzuri to wannan da kake ba da labarin ya raba ya ciyar ya yi kaza ya yi kaza ka san kuma kansa yawa guzurinsa yake na lahira wa an ta bigayen zadin kai ka tashi a tutar labari to kowa fafatawa yake gwargwadon damarsa tana iya yiwuwa da karamar dama ka yi amfani da ita irin amfanin da Allah zai karba bai karba na mai babbar damar ba dama sai ka bashi shi yake kai kana nan kana kasawa kana ganin baka da shi baka da kuma abin da zaka iya kaki. walam ara fi uyubin nasi aiban kana kasir qadirina an tamami yace ko duk alaifin mutane da aibin mutane ban ga abin da yafi bani haushi ba kaman kasawar masu iko abin da kafi karfi ka kwanta ya danne ka yace da aibu ba kamar wannan so kai abin da zaka iya din ma a Ramadan ka kasa yi haka Ramadan din zai wuce ba kai ba kuma banan din kana ciki da ka ɗaure shi dan ba a ware ka ba da aka buɗe ƙofofin aljanna ba a ce karka shiga ba da aka rufe ƙofofin wuta ba a ce ka tafi ba a hana ka tafiya aljanna ba duk kai ne kake kokari ka haramta wa kanka ke ke ki kokari ka ki haramta wa kanki saboda haka wal tanzir nafsu ma qaddamat ligat kowace ne ta duba ta ga me ta gabatar saboda gobe lahirarta yanzu ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi ramadan yana kyauta karihil mursala wannan fa bayan kiyamar laili bayan qur'ani bayan wasu alkhairai din to yanzu muka ce zuwa jibi sai kaji ana tunanin kuma tahajjudi taharri lailatul qadar kirdadan neman lailatul qadar to dan ka gane kara aiki ake sai kuma hadisi yazo ya ce maka iza da asharu idan goman karshen ramadana ta shigo shadda mai izarahu sallallahu alaihi wasallam sai ƙara ɗaura ɗamararsa wa aikaza ahalahu ya tayar da iyalansa wa ahaya lailahu ya raya daransa wa kana yajahidu fil asharil awakhiri ma la yajahidu fi ghairihi kaji mahalli shahidin ku yajahidu fil asharil awakhiri annabi sallama yana kai goro yana kai mari yana kokari a goman ƙarshen ramadana irin kokarin da bai yi a baya ba har yanzu hadisan nan ba su nuna maka ba cewa in ramadan ya zo ƙara aiki ake kuma yana karewa ana ƙara aiki kai kuma ka an yi nisa ka fara ja da baya da aiki karkama kanka tsakiyar da babu ruwa in dai dama ta ka kai wasa da ita musamman a hanyar neman lahira wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa ku yi takai takai zuwa neman gafara ta musamman daga wajen ubangijinku wata aljanna ce faɗinta kaman faɗin sama da ƙasa ko iddat muttaqina an tattale ta ba dan su kowa ba dan su masu tsoron Allah sana hadisin ta bin samit da ya zano maka wasu abubuwa guda biyar na tauhidi wanda su biyar din duk aqida ce zuciya ce ke kudurce su amma da me ya cike maka hadisi ya ce man shahida Allah ilaha illallahu duk wanda ya shaida babu abin bauta mawa bisa cancanta sai Allah wahadahu la sharika lahu shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wannan jimlar mai sasanni guda biyu annafayu wal isbat korewa bauta ga barin kowa da tabbatarwa Allah shi kadai shine annafayu wal isbat ka kara mata akidi da cewa wahadahu shi fa kadai yake dama ka ce la sharika lahu ka kara ta akidi cewa wahadahu ka ce la sharika lahu dama ka ce la ilaha illallah wai ka ce ba fa da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya shaida tabbata hakika annabi muhammadu bawan Allah ne manzon sa ne shaida waka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu hudu take nema da'atuhu fi ma amaraku na ɗaya masa biya cin umarni dama yanzu makaranta aya Allah ya ce wa in ta hatta in kun masa biyayya kun shirya shi da kansa ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda yake sabai sai mamaki yadda suke kai goro suke kai mari wajen neman aljanna suke yaƙe-yaƙe su fata shawari ba su shahada duk dan a ba aljanna amma yanzu daga bakin da baya ƙarya ya ce illa man aba sai dai wanda ya ƙi kuma ƙi na ganganci ƙila wa manya a baya rasulallah aka ce waye zai ƙi shiga aljanna da gangan da ganganci ya ce man ni da kalar jannata duk wanda ya mun biyayya to ya shiga aljanna wa man asani wanda ya saba min nace ayi yaki nace a bari yaki bari to fa kada aba wannan ya ki shiga aljanna da gangan ya ya tai tikitin tafiya wuta da rayuwarsa to da kaga yau da atu fi ma amara shine abu na farko sannan tasdiquhu fi ma akbara in ya ba da labari a gaskata shi mutukan labarin ya inganta daga gare shi ka gaskata shi kanka zama dan kalakatu shi ba ya gaskata shi karyata shi yake shi ba mazantan annabi yayi wata magana kawai annabin da ya zo shiru yayi har yayi rayuwarsa ya gama ba abin da ya faɗa aka ji ba abin da ya ce ku yi ba abin da ya ce ku bari da qur'ani ya faɗa bai yi bayanin yadda ya qur'anin ba kai daga jin wannan hankalinka ya dauka yanzu kai hankalinka yanzu ya dauki wannan annabin har yazo ya rayu bai ce komai ba Allah jika ma Allah ya ce ai alaqal ya kamata da da Qur'anin da yazo a an ce ga a ce ga an ruwaito ya kawo ya ce ga Qur'ani Allah ya ce a ya ce alaqal ya kamata a ruwaito wannan bare kuma Allah ta'ala ya ce da shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas mun saukan maka alqur'ani dan kai wa mutane bayani kuma ka ce kai da Qur'ani ta wani alqur'ani ce to da kace baka yarda da hadisan sa ba to yanzu litubayyana lin-nas bai bayanin bane shi yasa baka yarda ba kuma waye Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa baya magana bisa sarrai to wata magana ce da Allah ya shaida akan ta ko Allah ya shaida akan abin da babu ko Allah wata yake ka gani so abubuwa da dama sai ka kalubalanci kanka da kanka in ka ce ba za ka yi da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to amma dai bata ne wanda Allah ya rubuta masa ba yadda za ka yi da shi saboda haka tasdiquhu fima ma akbara gaskata shi cikin abin da ya bada labari ina da aina fa ba misali a hadisar hatib bin abi balta ata sahabi ne yayi hijira ya zo madina yakin fatahu makka ya zo ya taso sai rubuta yan uwansa takarda kayansa da suke wuri kaza a gyara masa ayi kaza ayi kaza wannan rubutun da ya kawai sai Allah ya sanar da annabi cewa sirrin yakin ka ya fita sai annabi ya tada su Aliyu da Miqdad yace su kama hanyar Madina a hanyar Makka daidai wuri kaza za su ga wata mace a wurin tana tafiya ba a tsaye take ba tana tafiya za su ganta akwai takarda a hannunta su karɓo takardar su da ita akwai takarda a wajenta kun ga abu uku labarin abu uku annabi ya bayar mata inda za a ga matar abinda za a samu a wajen matar abu uku ko suka kama hanya suka tafi daidai inda annabi yake za su tsaye da ita tana tafiyar kuma anan suka cin mata kaga abu biyu sun cika da wurin da ita yanzu abu nawa ya rage abu daya iya bincikensu na maza sun kasa gano takarda a wajen wannan matar amma wanda ya ce abu ukun shi ya faɗa abu biyun da aka gani saura ɗaya kai ka koma ka ce masa ba haka ba to hu fi ma akbara gaskata manzon Allah cikin abin da ya bada labari imani irin na sahabbai kawai ba su ga takaddar ba amma su sun yi imani kawai tunda annabi ya ce akwai takadda hu fi ma akbara akwai takadda to ya za a yi in ta san wata ba ta san wata ba sai na ali ya fallata kofi ya ce ke ki ba mu takarda ko a sare miki wuya sai kuma tana karkarwa ta kunce kanta a cikin gashinta ta zaro takardar ta ba su yi wannan karya ne a gurin ɗan ƙalaka ba ta ji ƙofi ma aka bar shi soko saboda haka aka kawo annabi takardar sallallahu alaihi wasallama ana buɗe takardar sai aga hatib bin abi balta ne ya tura yan uwansa ana ganin sa hannunsa a takardar sai ali dan abin da sayyidina umar manya garan wasa ya fallata kofi yace da ani adriba unqa hazal munafiqi ya rasulullah ban ni isa da wayan wannan munafiki zai tona mana abin nan zai fitar mana sirrin yakin mu to gane dai har yanzu muna cikin da'atuhu fi ma amara da kuma tasdiquhu fi ma akbara yanzu sayyidina umar ya zare takofi da sare masa kai sai annabi ya ce masa kai ya je yakin badar wa ma yudrika la alla allah tala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum yace ai kaman allah ya kalli wanda suka je yakin badar ne yace ku aikata abin da ga dama daga yau na gafarta muku to ya yakin badar ya yakin badar zaka sare mata wuya kaga nan ma wani tasdiqu hu bima aka bara din ne sai sanan Umar ya aje takobin sa wannan ya fi karfin kisa da Allah ya tashi saukar da aya akan wannan matsalar bai ce masa munafiki ba bai ce masa kafiri ba sai ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihin bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajan kharajtum jihadan fi sabili sai Allah ya ji sunan imani kai boye shi akai ba a kira ba a ware shi ba a cikin masu imani Allah ya sa shi kawai sai Allah ce ya ayyuhal na amanu ya ku masu imani la zo aduwi wa aduwakum awliya ku daina rukon makiyana makiyanku masoya har kuke aika musu da soyayya bayan yi kurjular rasula wa su ne suka fitar da manzan da ku suka sa kuka yi hijira ba don kuma ba an tu'minu billahi rabbikum don kun yi imani da Allah ubangiji yanzu kaga wannan shine asbabul nuzul dalilin saukar wannan ayar dan qur'ani ba shi da shi don bai yarda da hadisin ba za ka yi allazi na amanu kawai kira aka yi nawaye mai faru kaga ba abin da za a gaya mama don ma ka fahimci ayar fahimta ta hakika to tasdiqu hufi ma aka bara irin wannan gaskata shi in ne a cikin abin da ya bada labari da ya isra'i mai iraji ya dawo isra'i labari zai bayar ka yadda saboda tafiyar da nake da shi da jibril suka yi daga masajidil harami ila masajidil aqsa isra'i kenan mi'raji shine su'uduhu sallallahu alaihi wa sallama ila al-alimul ulwi hawan manzon Allah saman sama shi jagoran da ya tafi da shi mala'ika jibrilu shi ma sai da aka yi inda ba zai iya wucewa ba ya tsaya malala ya ce sahibi nan ta mana yace a'a wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ai ba wani daga cikin face yana da iyaka sananniya ne daga nan ba zan iya wucewa ba to kai in ba tafiya ta ilahiya ba jagora ya bata a tebulin bulin bituwa amma shi yayi fakin shi ya wuce kaga tunda shi kadai ma ya wuce yanzu ko jibril ba shi labarin hanyar kuma da a dare ɗaya aka yi wannan kuma aka dawo wanda daga makkan ma zuwa baitul maqdis tafiya ce wajen wata guda to a dare ɗaya kuma ya dawo aka yi sallar asubahi da shi da ya juyo ya ce ya je wasu rijjar suka yi kamar yana son nuna maka ni tasdiqo bi ma akbara gari yana wayo aka ji aka samu sanna Abubakar to kai kake gaskata shi ka ji mutumin naka kuma abin da yake wai jiya cikin dare yayi Isra'i zuwa Baitul Maqdis sannan yayi Mi'raji ya hau saman sama kuma a daren da ya sake dawowa kai ka yarda da wannan sannan Abubakar yake musu shi ya faɗa shi yanzu abin da yake tsoro kar a masa ƙarya aka ce shi ya faɗa yace to wanda nake gaskata shi ga abin da yake ana kawo masa ban gani ba kuma an kasa gaskata shi ga abin da ya je yi da kansa a siddiƙu kenan tasdiƙu hufi ma aka bar kenan wani shine gaskata shi cin abin da ya bada labari sannan wani suna bi mana ha an huwa zajara ka nisanci abin da ya hana ya tsawatar sallallahu alaihi wasallam ka cika gari da san manzan Allah da baki amma aikin da ya yi umarni ba ka yi abin da ya hana ka ƙi hannuwa amma kai ne mai rigima kana sansa da wani dalili da wani aikin aiken faɗa ta zama daidai da aiki ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la tafa'aluna dan ba a biyan haraji me yasa kuke faɗin abin da ba ku aikatawa kabura maqatan lahi an taqulu ma la tafa'alu ai zunubi ne abin zargi ne babba a wajen Allah kuke faɗin abin da ba ku aikatawa to raka maganarka san annabinka ya dace da aikinka kawai shine aiki ya gaskata maganarka ce shikenan amma ka yi ta faɗa wannan yaudarar kanka kake kana yaudarar mutane Allah ya kiyaye saboda haka wato ijtina bi mana ha anhu wa zajara abu na hudu na karshe Allah ya ubadallah illa bi ma shara'a ka bauta ma Allah sai da abin da ya shara'anta shi Allah ya zaba ya aiko ce wa in tudihu tadu in kuma sa biyayya kun shirya ya yace kana kun fi rasulullahi uswatun hasana abun koyin ku yana cikin rayuwarsa saboda haka dole ka rike abin da ya zo da shi ka bauta ma Allah wa man arada al-akhirata wa ta'alaha sa'ayaha duk wanda yake son lahira to ba maganar fatar baki bace kawai tashi zai yi aiki to aikin da abin da ya ga dama a ibada tauqifiyya ce ba kai za ka yi yadda kake so ba sai yadda shari'a ta ce ka yi sai ka koya addinin ka addinin ikra'a ne addinin ikaratu ne to man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha duk wanda yake san lahira ya tashi ya aiki don lahira kuma irin aikin da ake ba da ka ba to fa huwa mu'min yana mai imani to irin wa'annan Allah ya ce fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura irin wa'annan sune za a gode ma aikin sa a filin alkiyama kaji ana fa ni'ima ajrul amilina ma dalla da wato masu aiki to yaya kai to wannan shine wato imani da annabi sallallahu alaihi wasallam shaida da shi bawan Allah ne manzon Allah ne ya ce wa anna isa abdullahi wa rasul kuma ya shaida annabi isa bawan allah ne manzan allah ne ya saba ma yan mishan ai su ba yadda abdullahi ba a su allah suka jingina wa suka ce ibnullahi ne allah kuma ba shi da ɗa ya ce lam yaliddi wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba a ya ce ma kan jingina masa ɗa wani zunubi ne da yake sa takadus samawatu ya tafaɗarna sagmai suna kusa da su tsatsage watan shakul ardu ƙasa tana kusa da ce wata kirul jibalu hadda duwatsu suna kusa da surgurguje duk mai dai kawo tashin hankali an da aulin rahamani walada idan an yi da'awar cewa Allah mai rahama yana da ɗa wa ma yan bagilin rahamani an yattakhiza walada baya ko kusa da dacewa ga Allah mai rahama a ce ya riki ɗa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahamani abda ba wani wanda ke sama ko ƙasa face sai ya zo wa Allah a matsayin bawa za ka bai haifa ba a haife shi ba to annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne wa kalmatuhu alqaha ila maryam kalmarsa ce zuwa ga maryam wa ruhun min ruhi ne daga gare shi wannan shine shaidawa ta uku ka shaida annabi isa bawo wani bawa ne manzo ne shaidawa ta hudu wal jannata haqqun ka shaida aljanna gaskiya ce aljanna ne yawan masoya kowa ka gani san aljanna yake fafaroma da fasto in ɗaya daga cikin ya fito daga coci kace masa dan wuta ɗauko ta za ku yi me yake so ka ce masa dan aljanna kama ina matsalar take ya kama hanyar aljanna to nan mata take kada bijin kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inna silatallahi ghaliya ala inna silatallahi aljanna ku saurara kadarar Allah fa tsada ne da ita kuma kadarar Allah ita ce aljanna so aljanna sai kai kamar kana yi sai kai da gaske sai ka aja san rai wa amma man kafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'awa kaga sai an basar rai don da yake jin tsoron tsayewa a gaban ubangijinsa yau matubular sara'ir ranar tona asiri wani nafsa anil hawa ya hana kansa san rai albishirinsa fa innal jannata hiyal ma'awa ya cika kwalatis aljanna ita ce makoma amma wa amma man dagawa wanda ya dagawa wa asar hayata duniya ya fifita rayuwar duniya san rai bacin rai fa innal jahima hiyal ma'awa wutar jahima ce makoma a azanallahu wa jarar saboda haka aljanna sai ka yi da gaske sauran san sama ce sil'atul lahil galiya kadar Allah tsada ne da ita ce ala inna sil'atul lahil janna ku saurara kadarar Allah ita ce wato aljanna to kuma ita ma aljanna yanzu nan an tattale ta ba sai nan gaba za a yi ta ba yanzu mun kawo aya a baya Allah ya ce iddat lil muttaqina hadithul qudsi ya ce nayi tattali ga bayi na mu'minai a cikin aljanna irin abin da mala ainur ra'at ido bai taba gani ba wala uzunin sami'at kunne bai taba ji ba wala kadara ala qalbi basharin tunanin dan adam bai taba darso abin da ke cikin aljanna ba kai ka san innal muttaqina mafaza lalle masu tsoron Allah suna da babban rabo Allah ya datar da mu to ne ita aljanna kai da an yi ta ba sai nan gaba ba sai ce wannan ra haqqun wuta ma gaskiya ce ita ma wutar an yi ta an gama tanadar ta. ba sai nan gaba za a tanade ta ba ya ce inna jahannama kanat mirsada wutar jahannama tana nan madakata kamar yadda duka ƙarshe yancinka Allah ya ce inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan kai ne kake ganin kana da dama dan lokacin da ya baka ka hada ka hado zaka dawo masa inna ilaina iyabahum thumma inna alaina bahu. Allah ya ce ilaina bahu, gare mu za su dawo wata ayar ce kama bada ana awwala khalqin nu'idu kamar da muka fara halittar haka zamu dawo da ita wannan dawo da ita ce wa'adan alaina alkawari ne in ka ji ala wajabci ne ce da muka tsora wa kanmu Allah ya wa kansa to Allah kuma la yukhliful al mi'ad Allah baya saba alkawari to yace wa'adan alaina alkawari ne muka tsora wa kanmu sai zo da wasu muakkadat yace inna kunna fa'ilin mun kuma mun kasance in mun ce zamu yi an gama eh kawai sai dai ka jira lokaci shi sa har alkiyama da suke musunta mata hadal wa'ad in kuntum sadiqin aw abaquna al-awwalun har iyayenmu na farko yaushe ne alƙawarin kiyama in gaskiya ne me yace musu a farkon suratul nahl ata amrulllahi fala tastajilu ai al'amarin Allah ya riga ya zo gaggawar me kuke ai kullu atin atin kai da kake da ma'auni ba kaman je ka fara azumi ba yau ka wuce rabi kullu atin atin ai duk abin da aka ce baka gashi nan ya zo wa kullu jadidin bali duk abin da aka ce maka sabo ne tsoho ne wa kullu hayyin bayyin duk abin da aka ce maka rayayye ne ce masa matacce ne sauraka duk wanda ya shirya da wani abuwa adakalahu Allahu aljannata alama kana min shi shine mahallin shahid dinmu Allah zai shigar da shi aljanna a bisa gurgurdan aikin sa to yaya aikin ka ya karu a ramadana to gashi karshe za a shiga ka ji hadisi ya ce idan annabi a goman karshe ta zo shadda mi izarahu yana ƙara ɗaura ɗamararsa wa aikaza ahlahu yana tada iyalansa wa ahaya lailahu yana raya daransa wani ya tafi umara umara a cikin aikin a cikin ramadana annabi ce ta da hajji tana daidai da aikin hajji a wata ruwaya yace ma aikin hajji ma kamar tare da ni kai in kai umara a ramadana kai kana nan yana ta inda in yi raka'a biyu sai ka dubu a nan baka kamo shi ba wani ya tafi itikafi ya shirya yanzu ya fi fom ya cike na shiga itikafi goman karshe a masallaci zai mai itikafi abu uku yake yi salloli na farilla da nafila karatun alkurani a zakar bashi da wani abun ban da wannan kai kana tare da shi amma ya tare a masallaci kai da ba za ka je itikafin ba ka je umara ba kuma abin da za ka iya maka kasa ke abin da za ki iya maka kasa kai a cutar hu za ku tashi kenan an yi babu kai kenan to kamar da muka faɗa a farko duk wanda ka ga yana yi a ramadan ɗin nan komai yawan abin da yake kansa yake wa ba wani ba yake wa to ta tazawwajin da zila da minhu kai ma kai guzurin abin da babu makawa sai ya zo sannan ka duba ka ga kai sannan yawma tubla sara'ir tana gaban ka yawma ranar da Allah ya ce juma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut tagabun a wannan ranar za a yi algabanu abinda muka faɗa daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladin hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al wa sallamu tasliman kaseera wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa